alaihi salatu wassalam ya ce bakin bakin li ma akala hudda ya ce kai ina taya murna ina ala kama ga wanda ya kama abubuwa guda hudu mamakin nauyin su akan mizani wannan wani abu hudu ne manzon Allah yake cewa yana taya ka murna in ka kama manzon Allah yana cewa san barkanka in ka kama sune subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar manzo ya ce ina taya wanda ya kama murna domin ya rike alkhairin da babu kamar sa a wajen Allah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar abun da manzon Allah ya ce yana taya mu murna muka kama shi shi yasa kaga aka yi aka yi musaki muka ce wallahi ba